وخير العدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ودياب الله تبارك وتعالى inda ya tattara mu a wannan wuya kuma daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatunmu na tafsir kamar yadda muka saba ko ne yammaci irin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna 20 da bigo 22 ga watan ramadana shekara ta 1443 ba hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shaida ce da 23 ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa muna karshe karshen suratu Yunus kayan malam ya karanta mana abinda zai karanta mana akwai bayanin da aka nemi a tsokaci game da abin da shafi itikafi to shi itikafi kamar da aka sani wata ibada ce mai tattare da falala da Allah baraka wa ta'ala ya shar'anta ta ga musulmi kowane lokaci mutum zai iya yin itikafi ma dama ya cika sharuɗin da aka saka mai itikafi a cikin hanci amma dai shi itikafi sunancinsa ya fi ƙarfuwa kuma fallasa ta fi cika a cikin watan ramadana musamman kuma a goma na ƙarshe ya tabbata cikin sunna ingantacciya cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana itikafi a kwanaki goma na karshe na watan ramadan sannan matan shi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi itikafi a bayansa matan annabi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi itikafi saboda ka itikafi ibada ce da aka shar'anta ta ga maza da mata maza suna iya itikafi mata ma suna iya itikafi illa dai kamar da ni ishara shi kafin wata ibada ce da aka shar'anta da wasu ka'idoji da kuma wata manuwa abin da ke cikin da itikafi din a takaice shine mutum ya yanke daga dukkan wasu al'amura na duniya ya kare masallaci ya kare masallaci wato gwargwadon adadin kwanukan da ya daukan makansa cewa zai kafi a cikinsu abin nufi za ka yi kafi duka kwanakin goma da suka rage na watan ramadana misali ko ita ce goma da kashi sannan za ka yi ba wasu adadi a cikin wani kwanuka kai daidai gwargwadon ga da gare ka yawa daidai gwargwadon lokacin da kake da shi da larurorin ka ba dole ne a ce kuma sai za ka yi kafin dole dole sai kai kwana goma ba za ka yi ba wasu adadi na kwanu ka yi kafin almuhimu dai idan ka ne masallaci da niyyar wani ibada ta itikafi to zai zama kayan ke daga dukkan wata hulɗa da ta shafi harkokin duniya da aka aka shar'anta maka asalin ba ka ma fita daga cikin masallacin in ka shigo har sai ka gama itikafin kadai abin da zai sa ka fita cikin masallacin sai abinda da yake abu ne wanda ya zama cewa da minhu dole sai ka fita kamar a ce kana son kai dahara kana son ka zagaya kana son ka watsa ruwa ina fata gani ko a ce ba ka da abinci a wurin ba wani ke kamuka maka abinci kana neman ka fita wani guri ka karɓo abinci to da irin waɗannan larurin su ɗaya za su ba ka daman ka fita masallaci ina fata gani don haka sai zama za ka shagaltu da nau'uka daban-daban na ibada don neman kusanci ga Allah baraka wa ta'ala wani suka shafi sallah da karatun alkur'ani da azkar da ire-iren wannan ina fatan gaji to wannan idan ka yi shi gwargwadon kwanukan da ka ɗiba wannan shi ne itikafi don haka malamai suka ce ah, ko kaɗan bai halatta ga mai itikafi ba ya zama yana itikafi kuma yana fita yana wasu ya wace ya wace ko ya fita yana kulla wasu hulɗoɗi na kasuwanci ko abin da ya kama da wannan ah, haka kuma idan wannan shi ne ka'ida malamai suka ce bai halatta ba ah, ya zama ka shagalci da wani abu na duniya a cikin masallacin ko da baka fita cikin masallacin ba ina fatan gani yawwa, kamar yanzu cikin irin yanayin da muke ciki ah, a wannan zamani sai kana itikafi kuma ka kama shiga facebook kuma gani ba kallo da mai ka data kawai ka tuni yin facebook kana kallon hotuna barkatai cikin masallaci kana kallon labaran duniya na kwarai da na banza to ga wannan kuskure ne gaskiya ko kuma ka ɗauki lokaci kana ta chatting da wani kawai haka kana cikin masallaci da sunan itikafi amma kana chatting da wani abu wani shi ma ba su da ma'ana kuma ya saba wa ita itikafi gaskiya to sannan su yan uwa mata su ma mun ci a sharanta musu itikafi amma su itikafin su bayan duk wani abuwa da muka faɗa wa'in suka shafi maza to su daɗin daɗawa na su itikafi akwai buƙatar ya zama cewa suna keɓance a masallaci wuri mai kariya wuri mai aminci ina fata gari yawa saboda ka ba a barin mata suna iya tafi har gitsai da maza wasu na haɗuwa da maza a toilet ko ne abin da ya kama da haka dole ne in mata suna iya tafi ya zama wuri akwai cikakken tsaro da kariya da ba, sannan zama kuma komi nasu daban yake ba su da alaƙa da maza to sannan su ma duk irin waɗannan abubuwan da muka waɗa sai ya zama sun kula da su kasu je suna itikafi suna amfani da waya suna ta wasu abuwa da basu dace ba ko kuma su koma gefe kawai su aza labarin eh, irin labarin da mata ke cikin gida su sun haɗu da wasu abokanar su kawai cikin matsalaci da suna itikafi su kama hirarrakin gidan wani da wancan da kishiyar ta an yi kaza kun gane da wannan labaran su kaga duk bai dace ba duk bai dace ba saboda ka idan mutum bai shiga itikafi ta shi ko mace ne ko namiji to sai san ibada da ta kawo shi kuma ya kiyaye ka'idodin da aka shar'anta mata wannan dai a takaice su ne kamar kaɗan daga cikin abin da malamai suka ambata na gare da al'amarin da ya shafi itikafi ga wanda Allah ta baraka Allah ya ba su ikon yi muna fatan Allah ya karɓa mana kamar yadda ce muna cikin suratu yunus a karshe karshe kamar ayar ne suka rige mana kuma nan قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما إليك حتى يحكم الله وهو خير الحاكم na'am to yace qul ya ayyuhan nasu kace ya ku mutane qad ja'akum al-haqqu min rabbikum hakikan gaskiya wa hakikan gaskiya ta zama muku daga wurin ubangijin ku fa man ihtada to duk wanda ya shirya fa inda ma yahtadi li nafsi to ya shirya don kansa wa man dhalla wanda ko ya bace fa inda ma yazillu to ya ne akan kansa wa ma ana alaikum wakil ni ban kasance mai tsaro gare ku ba wattabi ma ka bi abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka wasbir ka yi haƙuri hatta ya hukum Allah a Allah ya yi hukunci wa huwa khairul hakimin Allah tabaraka ta'ala shine mafi alkhairin masu hukunci shi ne karshen suratul yunus wanda ajiya mun kai karshen bayan da muka yi game da wani yamsa sallahu bi dhurri fala kashifa lahu illa وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم da muka ce wannan da yana nuna al'amari gaba ɗaya a hannun ubangiji yake komi shi ya kaddara shi shi ya tsara shi ya rubuta shi kuma ah, ko alkhairi ko sharri da yake samuwan bawa to yana samuwa ne da izinin allah kaɗai babu wani wanda yake da hannu a cikin wannan duk duniya ma sun tattara don su canja wani abu da da abin da Allah ya tsara ba za su iya ba mun karshe mun karanta abin da ya cikin hadisin Abdullahi bin abbasin wanda Imam tirmidhi ya roto shi da kuma eh, wani lafazi da imamu Ahmad ya roto to eh, bayan Allah ta wata ala ta'ala ya wani bayani kamar da muka sharhi daidai gwargwado to sai Allah ta baraka wata ala ce kulka ce da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane ka ja a kuma haqqu min rabbikun hakika gaskiya ta zo muku daga wurin ubangijinku ah, muka ce alhaƙo waɗansu malamai suka ce alhaqqu din shine alƙur'ani قد جاءكم الحق من ربكم بمعنى قد جاءكم القرآن من ربكم قرآن يزو مكو دقا وني أبنجيجنك ولا نسمع لما يكون سكتي الحق بينا بهم الإسلام هو دين الإسلام قد جاءكم الحق من ربكم بمعنى قد جاءكم دين الإسلام من ربكم ثم كتباب تناقضي كوشن tanakubi ko أولا تفسيري كما juna a الطبري tafsiri saboda alhaƙo ka ɗauke shi alƙur'ani kenan in ka ɗauki alhaƙo shi ne alƙur'ani daga wurin allah yake idan ka ce alhaƙo shi ne al'islam ko dinin islam shi ma daga wurin allah ta baraka wata ala yake wannan shi ne saboda haka wata aya makamanciyar wannan allah ta baraka wata ala ce ya iya su. قد جاءكم برهان قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا yace ya ku mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hakika hujja ta zo muku daga wurin ubangijin ku wa anzalna ilaykum nuran mubina musaffa muku da haske bayyananne to kace da burhan da nur dukkanin su za su iya zama wahayin da Allah ya saukar sannan za su zama ma'anarsu shi ne addinin Allah ina fatan gani to duk wanda zai ka ɗauka muka ce daga wurin Allah yake sawa an Qur'ani kashe ko kuma addinin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi wanda yake ne addinin musulunci uh, shahid Allah tabaraka wa ta'ala ya mutane hujjoji da gaskiya da bayanai da addini wanda yake ne don haka ya rabi ga mutane kowa sai ya yi makarsa kiyamun laili ya zaɓi abin da ya ga damar zaɓawa don haka shi yasa Allah ce fama ne hitada to duk wanda ya wato ya wannan gaskiya da ta zo masa daga wurin Allah fa inda ma ya ne na nafsi abin sani kawai ya shirya ne don kansa ko amfanin shiryar da alkhairin da ladan da za a samu cikin shiryar fa'idar da alkhairin tana komawa ne da kansa shi ne famani ta dafa inda ma ya hata dili nafsi wa man balla wanda ko ya ɓace ya zaɓa ma kansa ya ɓace ya yi facili da gaskiyar da ta zo daga Allah ya bijire ya ƙidinta fa inda ma ya billo alaiha to abin sani kawai ya ɓace ne dan kansa da muka ce fa inda ma yadhillu alaiha alaiha yana nufin musiba da bala'i da duk abin da ya na narkon azaba da Allah tabaraka wata'ala ya tanu daga wanda ya kasirci wanda ya bijirewa Allah tabaraka wata'ala da manzonsa wannan musibun da bala'an duk suna komawa ne alaiha a kan kansa kun gani saboda haka zaɓi ya rage ga mutum kamar yadda muka ce Allah ta baraka wa ta'ala da ya halishi ɗan adam to wata hikima ta ubangiji ta sa sai ya shi hankali wani shine bambancin sa da dabba dabba yana da jini a jika yana iya jima'i yana haihuwa yana ci yana sha da adam ma haka nan yana jini a duka shi ma yana ci yana sha yana jima'i yana haihuwa ila akhiri amma bambancin dan adam da dabba shine dan adam Allah ya saka masa hankali da zai iya bambanta alkhairi da aka san haka yanzu da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan hankali to sai Allah ya aiko mashi wannan wahayi ta hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ga masa da abin da ke alkhairi da abin da ke sharri To saboda ka sai ka yi amfani da hankalinka ka zaɓi abin da kan natsu da shi yawa ina fata gani saboda ka wanda ya amfani da hankalin sai zaɓi abin da Allah ya tabbatar shi ne alkhairi to shi ke nan don amfanin kansa wanda kuma hankalinsa da wautarsa kan nuna masa ya zaɓi a cikin haka to bala'in yana komawa ne a kanka. kun gani saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala bai tursu sama kowa fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur kun gane ko to wannan shine fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda shiriya ya ce don kansa ne wa man dalla wanda kuma ya bace fa inna ma yadhillu alaiha ya bace ne wato don kansa musibar za ta koma kansa ne قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ Allah tabaraka wa ta'ala ce qad ja'akum basairu min rabbikum hujjoji da bayanai masu haske sun zo muku daga wurin ubangijinku faman absara duk wanda ya lura yadda wa'annan hujjojin da basiran da Allah ya bashi ya yi imani da su falle nafsihi don kansa amfanin yana komawa ga kansa ne wa man amiya wanda kuwa 'yan makauci wato ya fashali da abin ya yi watsi da shi bai kula da shi ba bai imani da shi ba Allah ce fa musibar wannan tana komawa ne akan ransa wani shine fa man amiya fa sai Allah baraka wa ta'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ma ana alaikum bi hafiz ni ban kasance mai tsaro gare ku ba wa ma ana alaikum bi hafiz ni ban kasance mai tsaro gare ku ba kun gane ko to shi yasa nan wurin ma ce fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha wa ma ana alaikum bi wakil kun gane wakil da Allah ce malamai suka ce wakil shi ne hafi shi ya samu ayat da makaranta an shi ya ce wa ma'ana alaikum bi hafi don kuma ce wa ma'ana alaikum bi wakil saboda ka alhafi ko alwakil duka guda ne kun gani wannan shi ne a wani wurin mani sada fa inda ma ya hatari ne nafsihi wa man dalla fa inda ma ya zillu alaiha wa la taziru wa ziratun wuzira ukhra duk wanda ya shirya ya shirya ne don kansa wanda kuma ya ɓace ya ɓace ne don kansa wala ta zirwa tun wuzira ofra wata rayuwa suke ɗaukar nauyin zunubi ba ta ɗaukar zunubin wata wala ta zirwa tun wuzira ofra ta rayuwa suke ɗaukar zunubi ba ta ɗaukar zunubin wata rayuwa kowa yakan ɗauki kayansa ne da kansa wani ya ɗaukar laifin wani ونغانيكو وانا شيني انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران ومن اهتدى فانما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل انما انا من المنذرين الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول موسى عليه انما امرت ان اعبد رب هذه البلده ni kawai an wuce ne in bauta ma ubangijin wannan gari wato makka kenan allazi harramaha shi Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin wannan garin wanda ya haramta garin wato ya sanya garin a matsayin wani harami da yake tattare alharma ba a yin kaza cikinsa ba a yin kaza cikinsa ba a yin kaza cikinsa ina fata gani ba a yaki ba a kashe dabbobi ba a yanke ciyawa ba ba ba shi ne allazi harramaha Sane shi wala ku kullu shay wani abu na sani komai da komai na sani wala ku kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin yace kuma an umarce ni in zamo cikin musulmi da suka mika wuya da Allah tabaraka wa ta'ala wa an atlu alquran kuma an umarce ni in karanta alqur'ani ina fatan gani yawwa wa an asali wal kuma in karanta al qur'ani a waɗansu malamai suna fassara wa an asali wal kuma in bi qur'ani da da itibarin asalin kalmar tilawa tilawa suka ce shine asalin ma'anar tilawa shine biyan biyan sawon abu idan ka ce ka bi sawon abu to dangane da alkur'ani shine ka bi umarninsa ka bi mai hannunsa shine wa ana talu alkur'ani to sai ce faman ihtada wannan shine ashahid faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya shiriya ya bi wannan tafarki nawa ya bi abinda Allah ya saukar to ya shirye ne don kansa wa man dalla fa qul inna ma ana min al-munzirin wanda ko ya bace to ba ruwanka da shi kawai ka ce ina cikin masu wa'azi masu gargadi don abin da ci mashi to shi ya jiyo kun gani to wannan shi ne ƙarshe wa ma'ana alaikum bi wakil muka ce Allah ta baraka wata amma shi mazo sallallahu alaihi wa sallam biya mutane cewa shi ba wakil ne gare su ba wakil malamai suka ce shi ne hafiz wanda yake tsaron mutane a wata fassara suka ce wakil ko hafiz ne wato maukulun amri ilaihi kun gane ko wato wanda aka wakala al'amari zuwa gari shi wanda aka ɗauki lamari aka miƙa shi gare shi don ya kula da shi to shi ne hafiz a lokaci guda kuma shi ne waki wato wanda ke kula da lamarin na wane ko na suwa to abin nufi Allah tabaraka wa ta'ala bai saka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin mai tsaro ga mutane ba ko mai kula da lamuran su ba ko mai kula da lamuran anan a ce ya sa ido ga al'amarin kowa ce ka imani ko baka imani ba ka yarda da za'awan ko baka yarda ba ce ta dubi su wa'annan sun yarda ko wa'annan ba su yarda ba su suka imani su wannan ba aiki annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda aikin shi kawai ya isar da sakon Allah kun gane ko man hita la fa inda ma ya hatali li nafsi wa man dalla inda ma yadullu alaiha shikenan amma matsala shi annabi ta tatabbu'in al'amuran mutane me ya faru a cikin suwa suka yarda suwa ne ba su gama me ya matsala wannan ba aikin shi ba wannan shine wa ma'ana alaikum bi wakil to Allah tabaraka ta'ala wurare daban-daban tabbatar da annabi cewa shi ba wakil ne ga mutane ba sannan Allah bai aiko shi hafiz ga al'amarin mutane ba wa kadzaba bi qaumuka wa huwa al-haqqu qul lastu alaykum biwakil Allah ya bai manzo sallallahu alaihi wasallam labarin abin da saukan masa da kokarin da yayi da bayanin da yayi da kashi Allah ce wa kazzaba bihi qaumuka mutanen ka sai suka tsayyata shi alqur'ani nan da ka zo musu da shi da duk sharri da bayanin da kai musu wa huwa al-haqq wal hadi qur'ani shine gaskiya to sai Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam qul kace da su lastu alaikum bi wakil qul kace da su lastu alaikum bi wakil ni ban kasance mai tsaro gare ku ko mai kula da lamarin ku ba kawai abin da ke kaina shine ya isa muku da sakon Allah kun yarda ba ku yarda ba wani ya rige naku ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل Allah ce da maki sallallahu alaihi wa alihi sallama walau sha Allah da fa Allah ya ga dama ya so ma ashraku da mutane ba su shirka ba walau sha Allah ma ashraku da Allah ya ga dama da mutane ba su shirka ba wato ku kiyaye can muna cewa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha ko ba haka ba wanda muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa mutane hankali da kuma wato cikakkar dama ta su zaɓi abin da suke so amma kuma a lokaci guda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau sha Allah ma ashraku da Allah ya ga dama da masu shirka ba Wani don a nuna maka al'amarin ka ce kam a hannun Allah ya yake ina fatan gani duka wai abubuwa da muka faɗa wato an faɗe su ne suna gudana ƙarƙashin abin da Allah ya tsara shi yasa wata ayan Allah ke cewa wato kuma sha'a ban falyumin ya ayat take wato bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci cewa mutane su imani ya ce ma sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci cewa mutane in sun ga dama su yi imani yace amma wa ta sha'una illa an Allah Allahu rabu alamin son za ku ba shi da tasiri sai in Allah ya so Allah ubangiji ta kai to saboda kashe ta muka ce komai gaba ɗayan ta hannun ubangiji yake na'am an bai mutum hankali da cikakken zaki amma ka samu dacewa da ka shiriya ka yi imani da Allah wannan yana kasancewa ne da tawfiqi daga Allah ba kwarewa ka bane ba ba ba wani matsayi ne naka ba ko ko ko ko ko ilimi ko wani abu muwafaka ce daga Allah to shi yasa gaba ɗaya ce da Allah ya so da ba su shi sa wa ma ja'alnaka alaihim hafiza Allah ce manzo Allah ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wato da eh, ba mu sanya ka Hafiza mai tsaro mai gadi akan su ba wa ma anta alaihim biwakil kai baka kasance wato wanda aka wakilta mai lamuran su cewa sai ya kula da abin da ka je ya dawo a cikin su ba to kashi dai malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala shine hafiz sannan kuma shine wakil li ibadihi shine mai kula da lamarin bayan sa shine mai tsaron su shine mai muraqabal lamarin su Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli ala kulli shay'in wakil Allah ya Allahu khaliqu kulli shay'in Allah tabaraka wa ta'ala shine mahalicin kowane abu sannan wa huwa ala kulli shay'in hafiz wa wakil wa huwa ala kulli shay'in wakil sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine mai kula da komai Ta ka Allah shine wakil ga komai ba wai manzon sa sallallahu alaihi wa sallam ba a shi annabi ba sa shi wannan ba a ruwan lamarin mutane da kula da abin da shahila, lamarin su da kallon matsayinsu na imani ko akasin haka wannan Allah ala shi ne shine ciwon wannan kun gane ko Allahu khaliqu kulli shay Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil to sai Allah baraka wata ala shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wattabi ma yuha ilayka wasbir wattabi ma yuha ilayka kadi abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka shine wattabi ma yuha ilayka ka bi shi ka yi riko da shi ka yi aiki da shi ka rayu akan umarnin abin da ya zo cikinsa da kuma hane-hanen da suka zo a cikinsa shine wattabi ma yuha ilayka واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا الله تبارك وتعالى كده ما صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إليك ka bi abin da aka yi wahayi zuwa gare ka min rabbika daga wurin ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai labari ne game da duk abin da kuke aikatawa ko mi kuke aikatawa Allah yana da labarin sa yana da ah, masaniya game da shi da abin da yake gudana واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم الأذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Allah tabaraka wa ta'ala ce wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi kyawawan abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku kaga wannan shine wattabi'u ma yuha ilayka wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi kyawawan abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku ku bi shi ku yi riko da shi ku rayu akan koyarwarsa min qabli an yatiyakum al'azab kun gaba ne azaba ta zo muku bagga takan kwatsam wa antum la tash'urun alhali ba ku sani ba wannan shine saboda haka irin wannan umarni na biyan alqur'ani ko abinda aka yi wahayin daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wurare daban-daban sun ma'auhaina ilaika an istabi millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin Allah ce da ma'aiki sallallahu alaihi sallama sun ma'auhaina ilaika sannan muka wahayi zuwa gare ka a nistabi'i ka bi millata addinin annabi ibrahim wannan addini na annabi ibrahima alaihi salatu wassalamu shine musulunci kuma shine abin da aka yi wahayinsa ga manzo sallallahu alaihi wa aka ce ya shi ilaika ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أيش وما كان من المشركين النبي إبراهيم بكذا شيء مشركين ثم لما يسوك شيء وانا أمني لأ الله تبارك وتعالى من منظور صلى الله عليه وآله وسلم ثم يما الأمة الجبائع وإن سكا يمزل شيء سكا يما إن شيء كما سكا كوي لشيء يسي دسوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ما أنزل إليكم من ربكم كما يوحى إليك ina fatan gani wannan suka ce ya kunshi alkur'ani ne da suna abinda Allah ya saukar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ko abinda Allah ya wahayinsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kunshi abubuwa ne guda biyu jama'a ya kunshi alkur'ani sannan ya kunshi ni sunna sune hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama kun gani wato alkur'ani wahayi ne kamar yadda hadisan ma menene wahayi ila baka da bukatar a ce maka qur'ani wahayi ne tare da kasan wannan da da nasoshi barkatai amma zaka yi gane cewa sunna hadisan annabi wahayi ne idan ka karanta faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan magana akan sun zuciya in huwa ba komai yake fada ba illa wahyin yuha face wahayi ne da ake masa wahayinsa saboda ka duk abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mutane wanda sunansa qur'ani ko sunansa hadisai ko sunna duka wahayi duka wahayi ne daga ba daga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa tabbata cikin sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce wutitul qur'ana wa mithlahu ma'a Amma ni qur'ani wato a matsayin wahayi wa mithlahu da irin sa ma'ahu a tare da shi saboda ka wahayani Allah ya bayo annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayani wahayi na farko shine alqur'ani wahayi na biyu shine ne sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kamar da suka ce lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala <coughs> yace da annabi sallallahu alaihi wa sallama wattabi ma yuha ilayka yana nihin ya bi qur'ani kuma ya bi abin da aka masa wahayi sa da hadisi haka kuma al'umma annabi lokacin da zo Allah ya ce da su wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum to shi ma'ana ne su bi qur'ani ku bi su bi sunnar annabi shine abin da aka saukar daga Allah ina fata kun gani da aka shi ya tabbata cikin hadisi sahihi baki alaihi salatu wassalam yace da al'umma taraktu fikum ma in tamassaktum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di yace kitab Allah wa sunnati taraktu fikum yace na bari a cikin ku ko zan bari a cikin ku zan mutu in bari a cikin ku ma in tamassaktum bihi abinda in kuka yi riko da shi lan tazillu ba'di ba za ku bace a bayana ba ina fatan gani taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma in tamassaktum bihi lan tazillu ba'di zan bar muku ko na riga na bar muku abinda in kun riko da shi ba za ku bace a bayana ba ba abinda zai ta ku bace a bayana in kuka riko da wannan abin da zan ga muku wanda zan bar muku kamar ka ce sahabbai sun ce to menene zaka ba mu ya rasulullah wanda idan muka yi riko da shi ba za mu bace a bayan ka ba sai ce kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunna idan mutane suka rike alqur'ani suka rike sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam to babu shakka ba za su bata ba ba za su bata ba kuma wannan shi ne abin da ake wa mutane wasiya cewa su bi eh, wattabi ma yuha ilayka sannan wattabi ma yuha ilayka min rabbika wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbika ina fata gani wannan shine sannan malamai suka ce biyan abinda aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ko shi qur'ani da sunna babu shakka shine gatan musulmi wanda zai kare su daga dukkan wata mata shi zai kare su daga dukkan wata mata. kuma shi ne ubangiji ya musu umarni da su amma sai suka ce ya tabbata cikin wasu nasoshi cewa mujarradin mutum ya ce ya rike wannan wahayin guda biyu da aka saukar ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato alqur'ani da sunna ya rike su ya bi su a bisa fahimtar shi shi kan kan karan kanka wannan zai sa bacci ina fata gani ka bi sun wato ce ka bi qur'ani ka bi sunna amma ba bisa fahimtar ka ba kun gani dole ka bi qur'ani ka bi sunna bisa ga fahimtar sabai da magabata na gani. da ka duk wanda ke dauki qur'ani ya fassara shi yayi aiki da shi a irin tashi fahimta ta saba ma dan ta sabai ya tabbata ba ta shi haka duk wanda yake san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce wai shi zai fassara su shi kan karan kansa ya fi tabbatin yadda magabata na gari suka fahimce su to shi ma baciyar zai wa man yashaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin yuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira saboda ka dole ne qur'ani da hadisi da zaka bi su da zaka yi riko da su ya zama ka fahimce su kai aiki da su bisa ga fahimtar mumine na farko su ne sabon annabi da suka bi bayan su da kyautatawa to sai ce wasu bir yi haƙuri ko bi ma yuha ilayka min rabbika sai ce wasu bir yi ni yi hakuri hatta yi hukuma Allah har sai Allah ya hukunci wa huwa khairul hakimin Allah ne mafi alkhairi masu hukunci malamai suka ce wannan yana gwada riko da sunna a ce riko da qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata na gari yana buƙatar haƙuri wattabi ma yuma ilayka waqdir ta yi haƙuri shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa in kana qa'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu wa qa'ifatun lam yu'minu فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين يتي وان كانت طائفة منكم إذا أنت موتو جماعة لجتشكنكم آمنوا بالذي أرسلت به في إيماني لأبدا أتعيكوني لشيء وطائفة لم يؤمن وتو جماعة رقم بصي إيماني بصي بصيفة كليل أجل سن بجري فاصبروا ودفك إيماني سيكوي حتى يحكم الله بيننا Haske Allah ya hukunci tsakanin mu wa huwa khairul hakimin Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairu masu hukunci don babu shakka biyan abinda Allah ya saukar yana bukatar jajircewa da haƙuri da juriya domin duk wanda bi wayannan abubuwan da muka faɗa ƙur'ani da sunna duka ga fahimtar magabata na gari to babu shakka zai ga zai gamu da wahalhalu shi kan shi bai biyan aikin a aikace na da bukata haƙuri da za ka ga ya saba ma sha'awarka sannan abu na biyu zai zama kamar ka saba ma mutane da yawa don mutane za su ganka na daban za su rika sa maka wani suna za su ce kai dan kaza ne kai dan zafin ta ne ko wani abin da ya kamata ka saboda kana bukatar sai kai haƙuri. ina fatan gani wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in to nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wajen biyan abin da ya saukar wajen aiwatar da dokokinsa da sabri gari da haƙuri. Ƙoƙarin ku na biyan abin da Allah ya saukar to ku nemi taimakon Allah da ni wasta'inu da sabri sannan was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah saboda kan kawai ta mutum ya kiyaye sallansa ya rika haɗawa da salloli waɗanda Allah bai ma wajabta masa ba wanda zai taimaka mashi wajen ya tarbiyyanci kansa akan juriya da haƙuri cewa ina halaka biyu ta ita sallah abu ce mai nauyi kana da wahalar da fi illa alin khashi'in sai kaɗai ga masu da masu jin tsoron Allah su ne ba sa jin nauyin sallah ba su jin ta jirin haka Ba sauran mutane sallah wuyanta suke ji suna jin ta ce mai nauyi يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا كو عندك إيماني كوني متى بكون الله ده حقوري ده صلى إن الله مع الصابرين الله تبارك وتعالى أن تعدى ما صحابوري النبي موسى عليه الصلاة والسلام ما هكا يما mutanen sa wasiya وانا حقوري وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وتي وقال موسى لقومه النبي موسى جاء متعننتا كي استعينوا بالله ونمتي مقام الله ونمتي مقام الله واصبروا سنكو يحقني saboda ka biyan addinin Allah da riko da sunna akwai bukatar haƙuri ta'inu billahi wasbiru sai ta da su innal arda lillah kasa ka Allah ce yurisu ha man yasha'u min ibadi yana gadar da ita ga wanda so daga bayinsa a wata cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin wato kashi na kwariya tabbata da mansoron Allah to ce sa dan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da hakuri cewa wasu da yi hakuri ka jure akan wannan abu da aka dora maka hatta ya hukuma Allah hatta Allah ya yi hukunci hukuncin na Allah malamai suka ce shine ya kawo nasara a hannunka ko ya sa addini ya ɗaukaka ya karɓi rayuwa shi kenan ka zama ka rasu wa huwa khairul Hakimi, Allah Ta tabaraka wa ta'ala shine mafi alkhairi masu hukunci wannan shine karshen suratul yunus wallahu ta'ala a'lam wata ke bere ita ce suratul hud bismillah ga ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم الم را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يأتون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات سبحان بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى شيء ألف لام را وتوين سوني الحروف المقطعة في كتاب وتوين للتاتي من آياته وأن أكي إهكام آيو ينسى ثم فصلت فنا أكا رغب أختمت آياته أكي إهكام آيو ينسى فوكشي أكي كيوتة آيو ينسى ثم فصلت سنعك الربيت من لدن حكيم خبير daga gurin Allah mai hikima mai labari game da komi da komai Allah ta abudu illallah cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir lalle ni game da wannan nadhirun mai gargadi nake gare ku wa bashirun sannan kuma a lokaci guda mai albishi nake game da wannan game da jan hankalin ku na cewa kar ku bauta ma kowa sai Allah to ni mai gargadi nake gare ku sannan a lokaci guda mai albishi nake gare ku ni ma na mai gargadi nake ga wanda suka kibiyan wannan umarnin sannan mai albishin nake ga wanda suka bi wannan umarnin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kanda musu alkhairai wa anistaghfiru rabbakum sannan ku nemi gafarar ubangijin ku sun matubo ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka yumatti'akum ubangiji ta'ala zai jiyar da ku daɗi mata an hasana wato jin daɗi mai kyau ila ajalin musamma har zuwa wani ajali abin ambato sannan wa yuti kulli dhi fadlin fadla Allah zai baiwa dukkan wani ma'abuci falala falala kasa wa in tawallaw amma idan kuka bijiri fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir to lalle ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girman gaske idan kuka rajile kuka rajile kuka yin imani to lalle ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girma kenan ta same ku ila Allah marji'ukum mako mako zuwa ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan dukan komai ala ku saurara innahum su yasnuna sudurahum wato suna karkatar da li liyastaqu minhu dan su koyi gare shi ala ku saurara hina yastaghshuna thiyabahum a lokacin da suke lullubewa da tufafinsu ya'lamu ma yusirruna Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da suke sirrantawa wa ma yu'minuna wa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah tabaraka wa ta'ala ya san duk abin da suke sirrantawa wa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa innahu alimun bi zati sudur lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala masani ne eh, bi zati sudur da ma abushar iraza wato masani ne ga zuciya wacce take cikin inji ko masani ne game da zukata waɗanda suke cikin kirata wannan su ne ayoyi na farko farko a cikin suratu hud suratu hud malamai suka ce ita ce sura ta goma sha ɗaya a tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma ayoyinta guda ɗari da da uku ne aya ɗari da da uku take da su sannan malamai na ulumul qur'an wallahu alam suka ce ta sauko bayan suratul yunus bi ma'ana yadda kaga a tartibin qur'ani an rubuta ta bayan suratul yunus to a zamanin shima sai da suratul yunus ta sauka sannan suratul hud ta sauka ina fatan gani da aka suratul yunus sai ta sauka daga sani, Allah ta baraka ta'ala ya saukar da suratul hud sannan suka ce turar kamar ce makiya ce makiya ce ba madaniya ba bal an ruwato daga Abdullah bin Abbas Allah shari da shi ya ce gaba ɗaya duk abin da zo cikin suratul hud duk ayoyin da suka zo cikin suratul hud yace dukkanin su makiyya ne ya ce kadai sai aya guda ita ce faɗan allah Ta wa ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin abdullahi bin abbas ne su amma ita wannan aya guda da ta zo cikin suratu hud yace ta madaniya ce man ba haka ba duk abin da cikin suratu hud ah, makiya ce gaba ɗaya ta da aure ta kamar da Allah da a aka roto gare shi Allah shi da su <clears throat> wannan shi ya sa malamai suka ce sai zama mawudu'in sura mawudu'in da ma'ana na muhimman abubuwan da ke tattaunawa a kansu sai zama bai sha bamban da mawudu'i na suwar makiya ba kamar da aka sani galibin a suwar makiya dukkanin su su bai wuce janibin da ba gaskiya aqida da akhlaqiyya to sai zama ita ma suratu hudin ta makkiya ce sai zama babban abin da ke cikinta wanda take tattaunawa akan shi shine matsalolin tabbatar da al'amuran aqida da tauhidi ina fata gani saboda ka kai magana akan tabbatar da rububiyya ta Allah tabaraka wa ta'ala cewa halittu da kake ganin gaba ɗayan su Allah ne wahala wula shirika lahu yi. kamar sai magana akan tuwon Allah ina fatan gani cewa Allah wahala wula shirika lahu ke ba shi da abokin tarayya saboda ka shi kadai cancanta bauta masa kazalika ta yi magana akan al'amarin da shafi ko al'amarin da suka shafi lahira da tashin kiyama da abin da ke cikin wannan wanda kaga duka wa'annan abubuwa ne suka shafi aqidar tauhidi kamar da sura ta magana akan tabbatar da manzanci da annabtaka na annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu sashen annabawa ina fata gani wanda karkashin wannan sai sura ma ta yi magana a kasan akan labari da ya shafi wasu annabawa ko kace wani adadi na annabawa tabbatar da cewa su annabawan Allah ne kuma Allah ya aiko su sura ta fayyace wani abu da ya shafi abin da ya gudana tsakanin wa'annan annabawan na Allah da wato abin da ya faru tsakanin su da su da mutanen su misali a cikin surar labarin annabi hudu ya zo wanda aka ambaci surar da sunansa aka ce masa surar hudu akwai labarin annabi nuh alaihi salatu wassalam akwai labarin annabi shu'aibu akwai labarin annabi salih akwai labarin annabi ibrahim akwai labarin annabi lutu haka wannan duka don tabbatar da wato annabtakan annabawan Allah da kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abin da zai shafi tahidat kenan da suka shafi ita wannan sura kafin mu shiga cikin ayar ta farko to amma dai ina lakari da cewa lokaci ya tafi kamar da aka mai ishara da aka zamu haƙuri da wannan tamhidi idan muka zo sai mu zama cewa mun shiga cikin surar gadan-gadan da izinin Allah tabaraka ta'ala da fatan abin da muka faɗi wanda a daidai bisa ga sawaba Allah tabaraka ta'ala amfani mu shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafi mana ya shafe shi daga cikin zakatan uwa wa Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله